Kotun koli ta tsayar da ranar Juma'a 12 ga watan Janairun shekara ta 2024 watakan gobe domin yanke hukunci kan ɗaukar ƙara game da zaben gwamnan jihar Kanan Dabo. Sakataren tawagar lauyoyin jam'iyyar NPP watakan barista Bashir Tidin Uzirci ya tabbatar da hakan kamar yadda gidan jaridar na Daily Trust ta kawo wannan rahoton da ya tabbatar da cewa eh an tabbatar a hukumance sun faɗa mana mu ma cewa gobe juma'a za su yanke hukunci sun ce dukkan ɓangarori kada su taho da lauyoyi fiye da bibbiyu sun ce hakan ne domin za su yanke hukunci guda bakwai a ranar juma'a hakan na zuwa ne bayan gwamnan na kano abba Kabiru yusuf wanda ya daɗe yana gwagwarmaya a ɗaukaka ƙara kan hukuncin ɗaukaka ƙara wanda ta tabbatar da soke zaɓensa kamar yadda kotun ta ayyana cewa ɗan takarar jam'iyyar NNPP wata kam abba kabir yusuf ya faɗi zaɓe sai kuma ta bayyana cewa ɗan takarar jam'iyyar apc wato kandata nasiru yusuf gawuna a matsayin halartaccen gwamna wanda ya lace zaben gwamnan jihar kano da aka yi a ranar 18 ga watan maris din shekara ta 2023 a da ranar juma'a ne za a kawo ƙarshen fafatawa a kotun da aka daɗe ana yin tsammanin gwamna abba kabir yusuf na npp da nasiru yusuf gawuna sai dai kuma a wani mataki da ke nuna ƙwarin gwiwa jam'iyyar apc a jihar kano ta raba ta yadi na anko mai ɗauke da tambarin da ke hular shugaban ƙasa a shiwaju bola ahmad tinubu ana yi wa lamarin kallon wani mataki ne da ke nuna 'yan jam'iyyar suna da yaƙinin su ne za su yi nasara a hukunci wanda za a yi shi a gobe a bangare guda kuma jam'iyyar NPP ta mayar da martani zuwa ga lamarinta zuwa ga Allah inda ta yi rika shirya addu'o'i domin nasara, abba kabirizo a Kotun na ƙasa baki ɗaya to sai dai masu tsaron mu kowa dai na tafa albarkacin bakin sa dan gane da wannan shari'a wadda ake sanin za ta zo a gobe masu tsaron mu za mu su dai ku ci gaba da kasancewa da mu domin goban insha Allah za mu kawo muku cikakken rahotanni kan yadda abubuwan yake kasancewa amma kafin nan da Allah mu so ku taimaka ku danna mana subscribe gami ga danna alamar karar sanarwa domin hakan ne zai ci gaba da baku damar samun sabon rahotannin mu a kodaushe da zaran mun ɗaura su kana kuma ku danna mana lakin mu ma to mu ma hakan ne zai ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna da saƙuna ta da kuma nemo rahotanni da alumman su masu mun